barka mu da saduwa a yau a sabar nawa ga wata shi daga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na ɗari da bakwai babin ƙarshe da muka karanta a darasin da ya gabata shine babu adabi sairi wan nuzuli wal mabiti wa nawmi fi safari واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها wa amri mankabta rafi hafiya bilkiyami fi hafiya wajawazal yarda fi aladda bati idan kanadu tafi ta fadadin shine babin da shi ne masarinta yau zamu tashi babu iya canakin rafik babu iya canakin rafik babu da yake magana dangane da taimakawa abokin tafiya harafik aboki. sawa'un aboki na gida ko abokin tafiya amma tun da yana lissafa mana ladubba ne na tafiya wannan ita ce take wannan karin ne ko ai karin ya yau ko da za ku kashe ta da zai fi ba ku ji ba ya fi daɗi الرفيق abokin tafiya. taimakawa abokin tafiya ko da abin hawa idan abin hawansa ya lalace ko ɗaukan shi a kan naka idan naka na iya ɗaukan ku ko biyan ko kuma tallafa masa idan guzurinsa ya kasa masa kai kuma kana da wadatuwar guzuri ku raba naka ɗin tare duk wannan yana daga cikin abin da ake nufi da taimakawa abokin tafiya filbabi a ahadithu kasira a cikin babin akwai tarin hadisai da sa iya shiga ciki taqaddamat waɗansu daga cikinsu sun riga sun gabata a wannan littafi ka hadisi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi kamar hadisin da yake cewa Allah na cikin taimakon bawa matukar bawan ya kasance cikin taimakawa dan uwansa ya gabata a jerin hadisi na 250 a can baya wa hadis kullu ma'rufin sadaqa da hadisin da a cikinsa akwai wannan gaba ko wannan jumla da manzo Allah ke cewa kullu ma'rufin sadaka dukkan wani aiki na gari to sadaka ce mata za a baka lada a kai wa ma da su cikin hadisan da ke nuna taimakawa dan uwanka tallafawa dan uwanka to wannan taimakawa dan uwa ya kunshi dan uwanka a cikin halin tafiya abokinka da kuke ayari daya hadisi na 976 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له an karɓo wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare yadda a gare shi yace yayin da muke cikin wata tafiya bai yi bayanin wata tafiya ba daga wani gari zuwa wani gari mun kasance a cikin wani halin tafiya iz ja'a rajulun ala rahilatin lahu sai wani mutum ya zo yana haye akan dabbarsa faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan sai muka ga yana jujjuya gannansa idansa dama da hagu kamar yana neman wani ko yana son ya ce wani abu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bihi ala man la dhahra lahu dukkan wanda ya kasance yana da rarar abin hawa to ya bayar da shi ga wanda ba ya da abin hawa lafazin zahar ana nufin dabbar da zaka hau gadon bayanta domin yin tafiya wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zadala duk wanda ya kasance yana da rarar guzuri to ya gutsuro wani abu ya baiwa wanda guzurinsa ya kare lafazin zad na nufin guzuri sannan lafazin zad kuma ana nufin abinci ka iya cewa wanda ya kasance yana da rarar abinci doriya akan cinsa to ya leka ya ga wane ne baya da shi shi ma ya dan bashi wani abu cikin rarar nashi fa zakara min asnafil mali ma zakara zancen bai tsaya anan ba manzon Allah ya yi ta lissafa dangogin dukiya kala kala irin abin da ya lissafa hatta ra'aina har mu sahabbai muka gane cewa dai annahu la haqa li ahadin minna fi fadlihi ba wani wanda yake da haƙƙin ya rike rarar wani abu a hannunsa matukar akwai wani mabukaci cikin yan uwanka musulmi na da bukatar wannan abu dun mai rarar wani abu ya da ikon ya rike matukar a cikin yan uwansa musulmi akwai bukatar wannan abu yace har sai da muka fahimci haka ina fata an fahimta to wannan bayarwa da zaka yi ka taimaka dan uwanka da abin da kai kana da rarashi ko baya da shi sawa'un kuna cikin zaman gida ko kuna cikin halin tafiya wajibi ne ko mustahabi ko nake tambaya zai iya zama wajibi zai iya zama mustahabi zai iya zama wajibi a inda yake babu kowa daga kai sai shi kuma in baka bashi abin ba hakan na iya bayuwa zuwa ga salwantar ransa to kaga ce rai ya zama wajibi dan babu kowa sai kai zai iya zama mustahabbi idan ban da kai akwai wani shi ma yana da rarar nashin kai ma kana da rarar naka wannan ya zama wajibi ku cece shi ku duka ba kai ɗai tallin tallinka ba ina fata an fahimta a lokacin kaga bayarwa kana kokarin riga dan uwanka ne wanda shi ma yana da rara sai kai kokarin ka riga shi abin nan da kai ka ka aikata mustahabbi dan kai gaggawa cikin aikin alkhairi Allah kuma ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كوي هانزري كوي غاوا وجن aikata الخير كوي نمو غافر وانجدنكو كوي كوي kwaɗayin samun shiga aljanna dan haka dai baiwa dan uwanka ranar abin da kake da shi yakan zama wajibi sannan yakan zama mustahabi ya danganci yaushe ne kuma a ina ne abin da yake bukata gare shi idan abin ya zama yana ta'alluki da ceton rayuwarsa kuma ya kasance baka bashi ba inda babu kowa sai kai to ka kai sakaci kenan wannan abu wajibi ne rashin bashi zai bayi zuwa ga samu zunubi mai girma idan abin baya da alaka da ceton rayuwarsa amma zai sha wahala wahalar da ba za ta bayi zuwa ga rashin rayuwarsa ba to wannan hana shi din da kai abinda kai ka aikata makaruhi malamai da suna karka abin haka haka an gane ku wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisi na gaba shine hadisi na 777 wa an jabirin radiyallahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam daga jabir ɗan abdullahi Allah shi kare yadda a gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu arada an yaghzuwa manzon Allah yayi nufin ya fita wani yaƙi fa qala sai ce ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku masu hijira ya ku yan madina inna min ikhwanikum qauman laysa lahum mal a cikin yan uwanku musulmi akwai mutanen da ba su da dukiya wala ashira ko ba su dangi a gari ga su kuma musulunci ya kawo su nan inda suke zaune falyadumma ahadukum ilayhi ar-rajulayn aw ath-thalatha duk wanda yake da halin daukar nauyin mutum biyu ko uku ya dauki nauyin su ya kawo su gidansa ya ajiye a gidansa kowane ɗaya ya dauki mutum biyu biyu ko kuma uku uku gurgurdan yadda za ku iya jabir ya ce fama li ahadina min zaharin fama li ahadina min zaharin yahmiluhu illa uqubatin ka uquba ya'ani ahadihim yace fama li ahadina min zaharin ba ɗaya daga cikinmu da yake da abin hawa da yake hawa shi kadai tallin tal ya hamilu da abin hawan zai dauke shi shi kadai illa uqubatin ka uquba sai dai ba yayyeniyar hawa tsakanin shi da wanda aka hada shi ya zama dan uwansa kai kana da raƙumin da zaka hau za a yi tafiya shi baya da raƙumin da za a hau kuma ka dauko mutum biyu gidanka tunda manzo Allah ce kowa ya dauki ko mutum biyu biyu ko kuma uku to lokacin da za a yi tafiya kuma raƙumin ɗaya ne to bayayya ake yi idan aka yi kilomita ɗaya kana kai sai ka sauka sai kuma wani ya haushi ma ya kilomita ɗaya idan an yi sauka wancan kuma ya sake hawa da haka har a je garin da za a kuma har a je a dawo sai ya zanto babu ɗaya daga cikin da za ga yana da dabbar hawa da yake hawa shi kaɗai illa uqubatin ka uquba sai bayayya kamar bayayya ma'ana sai dai ya hau ya sauka kuma wani ma ya hau ya sauka kuma a irin nan kaga kai ne mai raƙumin su waɗannan guda biyan ka kawo su gidanka ne ka ba su masuki ka shi tun da ni ne mai raƙumin bari in yi kilomita biyu ko kuma ku yi daidai a'a uqubatin ka uquba Ya dai wadaida yace ya'ni ahadin yana nufin hawan mai raƙumin daidai da hawan kowane ɗaya cikin su qala jabir yace fa damamtu ilayya ithnayn aw thalathan sai na kawo mutum biyu gidana ko uku mai shakkar mai riwaya daga wajen jabir yayi shakka sawa'un mutum biyu jabir yace ya kawo gidansa ko mutum uku mali illa uqubatun ka uqubati ahadihim min jamali ba na da damar hawa dabba sai ta hanyar ya kamar yadda kowane ɗaya daga cikin su zai hawaye bai dan uwansa ni ma haka ba bambanci baka iya gane waye mai raƙumin wane ne wanda aka baiwa alfarma din wannan manzon Allah yayi haka dan ya azhar sashi na yan uwantaka ta juna wanda ke ba ta baki kadai ba ana kokarin dabbaka ta aikace to kaga mutanen da suka samu kansu a cikin wannan yanayi ya za a yi wani dan adam ya ci nasara a rayuwarsu ya za a yi wata al'umma ta yake ta su ba ta yake ta su don tsammanin ka wanda yake da imani irin wannan za a haɗa kai da shi a cuci wannan bakon na gidan shi ko shi zai cuce shi cikin dukiyarsa ma ya ware sun raba daidai wa daida ina ga dukiyar shi bakon karan kansa sannan shi bakon da mai gidan ya yi masa haka ya yi masa irin wannan karamci zai yadda in yana da mutunci a haɗa kai da shi a cuci mai gidan to shi yasa sai suka zanto kamar yadda manzo Allah ce kalbuniyan al-marsus kalbuniyan kamar gini ya shuddu ba'dahu ba'da kalmar marsus ba ta cikin hadisi amma albuniyan kamar gini ya shuddu ba'dahu ba'da sashin suna karfafa sashi wato dai yi wa juna kyauta yi wa juna taimako na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara yan uwantaka manzo Allah da kansa ya ce ku rika yi wa juna kyauta sai soyayyar ku ta karu in dai akwai kyauta to soyayya ta karu amma in akwai rawa ku to babu yadda za a so juna za ga an samu adawa da juna Allahumma amin wa anhu qala an karbo daga manzon Allah ya ce an karbo daga Jabir kadan Abdullahi ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya takhallafu fil masiri wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi jinkiri a cikin halin tafiya an yada zango a masauki an tashi an ce to a tafi sai ce jama'a duk su gaushi sai tsaya a baya me hikimar tsayawa daga karshen baya fa yusjid da'if ya zaburar da dabbar wanda yake mai rauni wa yurdifu ya goya wani akan kuturin dabbarsa in ya ga wanda yake tafiya a ƙasa waye da ulahu kuma ya masa addu'a ta gari rawahu abu dawud da bi isnadin hasan manzo Allah ya tsora ka akan gadan dabbarsa kuma sannan kuma ya maka addu'a ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya jiran wai kai ka fara cewa jazakallahu khairan shi zai fara maka addu'a bai hana kai kai dan ba amma yana kokarin ya riga kai dan riga ake wajen neman lada to wannan a cikin halin tafiya haka suke kar ku manta waccan tafiya sun kasance suna yin ta akan dabbobi raƙuma da dawakai da alfadarai ko jakai Ga shi kuma a cikin sahara galibi ga karancin abinci ga karancin ruwa aka wajabta yin waɗannan kenya da juna don kowa ya isa gaci lafiya to haka ko da gobe ko da a cikin mota tafiya ta kama haka za a yi ka zo tasha za ka shiga mota ka biya kuɗinka daga nan zuwa abuja daga nan zuwa maiduguri ko sokoto kuma ga wani ya zo shi kuma kuɗi sun kasa masa ana buƙatar cikon ɗari biyu ɗari uku kana da rana sai ka yi mai sai ka cika mashi sai ka cika masa don za ga wani suna ta jayayya da ka kamasho ya ce wallahi shi iyakacin kuɗinsa kenan shi ya yadda ma ya da agogon shi idan an je garin ya karɓa ko ya bada hularsa ko a yi kaza ko a yi kaza to irin wannan kai kuma kana rarar wani abu a cikin aljihunka sai ka taimaka ɗan uwanka za ga wani a nan cikin gari an ɗauke shi daga nan ba ta za a kai shi kore ko za a kai shi kofar nasarawa ko abin nan kuɗi sun kasa masa wani baya da kaza wani baya da kaza saboda baya da hali kuma halin yau akwai shi dan a kowace rayuwa abin da dai ake so duk lokacin da ga dan uwanka yana yana cikin tsanani to kar ka ƙara jefa shi tsanani yi ƙoƙarin ka taimaka masa to su kuma waɗanda ake taimakawa su kuma sai su yi kokari su bayyana gaskiyar su kar su bayyana ƙarya kar su mayar da maula ta zanto ita ce sana'a da yanzu mutane kuma sukan yi wannan sai ga mutum har a bakin danda ya haka rata da zaka ce wala alaji zari zari nan nan ko aka yanke min aljihu ko aka yi kaza idan ka bashi idan anjima za ga ya sake tare wani ya ce zari ya zashi in anjima ka ga wani to kaga waɗannan ba waɗanda suke yin wannan sai mutanen da ba su san addini ba sai jahilai wanda sun jahilci izza ta musulunci da musulunci ya baiwa waɗanda suke riko da shi dan adam ba a son ya zama kaskantacce wulakantacce irin haka don wannan bara da maula kaskantar da kai ne wulakanta kai ne shi yasa zuriyar gidan annabi ba sa cin sarka manzo Allah ya ce inna ma hiya min awsakin na? dattin mutane ne gidan annabi sun fi karfin su dattin mutane to in banda larura waye zai tsaya yana cin dattin mutane haka fa bara take haka Allah ganar da ku wato kaga a cikin tafiya a iya samun waɗannan al'amurra wato waɗansu larurori su taso to sai a samu wanda zai taimaka mutum ko da abin hawa ko da kudin abin hawa ko abin da ya sauka ko da abinci ko da kudin abinci an je an yada zango a wani za a ci abinci shi kuma kudin sirama na mota ne kaka bai da komai saboda haka yana kallon mutane dan canjin da ke aljihunsu bai wuce sai rogo ko gida ba sai ka kira su ka ce zo a ci abinci yadda kowa ci shi ma ya samu ya ci duk waɗannan ke ce da mutum zai samu lada dan shi musulmi yana neman kowane aiki dai da an ce na lada ne idan bai san wanne ne za a karɓa ba babu ma ya kulu idza rakiba dabbatan lissafari babin abinda mutum zai faɗa lokacin da ya hau dabba domin yin tafiya قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وبنجي وجعل لكم من الفلك الله يا سن يا مكو أبا بن هواه wal an'ami da dabbobi matar ma na irin abin da kuke hawa lafazin al-fulk an fi amfani da shi ga jirgin ruwa amma a asalin fassararsa yana iya ɗaukan ma'anar dukkan wani abin hawa da ke ɗaukan adadi na mutane ba mutum ɗaya ba ya zama alfulk kaga jirgin ruwa yana ɗaukan wani adadi ne gwargwadon girmansa ya ɗauki mutum goma ya ɗauki mutum ashirin talatin ina fata mu fahimta to kaga bisa ga wannan ma'ana mota na iya daukar ma'anar alfulk jirgin ruwa na daukar ma'anar alfulk kamar yadda jirgin sama yana daukar ma'anar alfulk lafazin al'an'am kuma dabbobi na gida kaman shanu da raƙuma waɗannan galibi su ake hawa ko a ɗaura musu wani abu su ja raƙuma a hausu shanu kuma galibi a sa musu amalanke mai tawayi guda biyu su ja a ɗora kaya amma da tumaki da awaki ku ba a iya hawan su sannan ba a iya ɗaura musu amalanke su ja don haka da aka ce al'an'am duk da lafazin ya shafi tumaki da awaki amma kai a birnin hankalinka za ka fahimta cewa ana nufin cikin al'an'am ɗin waɗanda suka yi iya ɗaukan mutum su ake nufi su Allah ke tuna mana su a nan gurin a matsayin ni'ima ta dangane da abin hawa Waje a lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun ya sanya muku jiragen ruwa wal an'ami da dabbobin ni'ima ma tarkabun irin abin da kuke kamawa ku ko litastawu ala zuhurihi dan ku daidaita akan gadan bayansa summa tazkuru ni'mata rabbikum sannan ku tuna ni'imar ku, idza stawaitum alaihi lokacin da kuka daidaita akan abin hawan wa taqulu ku ce subhanallazi sakkara lana haza kai tsarki ya tabbata ga wanda ya hore mana wannan abin hawa wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance masu iko a kansa ba inda an kyale mu da dabaran mu ba da horewar tasa ba wa inna ila rabbina da munqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu wato dukkan wani abin hawa idan ka hau ana son ka tuno ni'imar ubangiji an ambaci al'an'am saboda lokacin su ne tsofaffin abin hawa tun na da hmm. an ambaci alfulk jiragen ruwa don su ne tsofaffin abin hawa tun na da amma kamar yadda na faɗa lafazin alfulk zai shafi mai motoci zai shafi dukkan wani dangin abin hawa da zai iya ɗaukar sama da mutum ɗaya lokaci guda sannan kuma al'an'am kuma wannan ga sunan har yanzu ana amfani da su da haka ne lokacin da ka hawa abin sai ka san imar ubangiji tazkuru ni'mat rabbikum sai mutum ya san imar ubangiji yanzu gani akan mota na yi tik ta tashi yanzu wani na tik baya da mota tsayawa zai yana jira ya yi minti talatin ko ko awa ɗaya yana jira kafin ya samu mota kuma ba za ta kai shi daidai kofar gidansa ba a wata tasha za ta ajiye shi ya ƙarasa kuma a ƙasa ka tuna wannan nemar ta ubangiji yanzu gani akan mashin na buga ya tashi wani baya da mashin gani akan keke na hawan feda na tsare na wani baya da shi kowace irin nema ya kamata mutum ya tana ta dai idan mutum baya tuna wannan nemar ba zai godiya ba ba zai godiya ba ni'imar keke babbar ni'ima ce idan ka lura da wanda yake ita yake nema yau shekara ɗaya shekara biyu bai samu ba ni'imar mashin babbar ni'ima ce idan ka lura da wanda yake neman ya samu mashin ko da ce bai samu ba to balantana ni'imar mota to balantana ko motocin hawa hawa da na kasa kasa da na matsakaita da na ajin masu nauyi dukkan waɗannan ni'imomi ne idan mutum na tana ni'imar ubangiji a zuciyarsa kan haka sai ga Allah ya ƙara masa to wannan gaman kasar ne na ubangiji ka ji kana suna wannan ni'imar amma ba kowa ke suna wannan ba tadkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alayhi lokacin da kuka daidaita akan abin hawa sai ku tuna ni'imar ubangiji wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha malamai suka ce me yasa aka ce subhanallazi sakhkhara lana hadha bayan tuna ni'imar ubangiji me ya dace da shi godiya da sai a ce wa taqulu alhamdulillahi allazi sakhkhara lana hadha amma sai aka ce wa kulu subhanan lazi lana hada kalmar tasbihi da ta zo a cikin wannan aya duk da a cikin hadisi hamdala yi magana amma nan tasbihi ya zo saboda bukatuwa ce ta sa ka hawa abin hawan ko wadatuwa bukata ce bukata ce ta kai ka haka to tsarki ya tabbata ga ubangijin da baya bukata a nan gurin kana nuna kai kasashe ne kana da bukata sai Allah ya hore ma abin da kake bukatuwa zuwa gare shi amma shi baya da sa da haka sarki ya tabbatar masa subhanallazi sakhkhara lana hada alki ya tabbata ga wanda baya da bukata irin ta wanda saboda shi da ne sai ya hore mana mu ko mu samu wa ma kunna lahu muqrinin ba mu da iko akan wannan abin ba dan horewar Allah ba in ba dan horewar Allah ba ta yaya zaka kama doki ka samu saraga ma ka hau in doki aka ba shi hankali irin naka na tsawon minti biyar ko goma a ba shi tunani irin naka za ka iya kama shi kawo in ba don horar alba ya za ka ɗaura raƙumi aka laka da ka ka dofa ƙarfin raƙumi kayan da raƙumi zai ɗauka ƙarfi majiya ƙarfi nawa laborori za su ɗauka to amma tare da haka sai ka sarrafa shi kaga wannan taskhirun ilahi horewa ce daga Allah ba dabarar ka ba kai dan adam to kaga wannan ma ni'ima ce wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to kuma so ake lokacin da ka dora kayan muzurinka akan abin hawa zaka tafi wannan ya tuna maka babbar tafiyar da kake kan hanya ta tuntuni ita ce tafiya zuwa ga Allah tafiya zuwa ga lahira kafin a haife ka da kana kan titin zuwa duniya tun daga ranar da aka haife ka aka haife ni muka kama titin komawa kowane minti ya wuce muna cin wata sarara ne ta tafiya kowane awa kowane kwana da kowane mako da shekara mun haɗiɗe wata tazara ta wannan tafiya wata rata ta wannan tafiyar kullum muna ƙara matsawa kusa da kaburburan sawa'un mun san da hakan ko ba mu sani ba mun yadda ko ba mu yadda ba muna jin hakan a jikan ko ba mu ji wato tafiya ta balaguro sai ta tana maka me babbar tafiya me yasa ka hawa abin hawa dan ka isa lafiya me yasa ka tana da guzuri dan kar ka samu cikas a hanya to in har wannan yar tafiyar daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Maiduguri daga nan zuwa Hankun ko China kana bukatan guzuri dan kar ka je ka tagayyara a garin da babu dangi iya babu nawa ba to ina ga waccan doguwar tafiya wanda yan an tafi ba dawo ita tafi bukatan tanadi da guzuri wanda zai taimaka maka akan hanyar ka tafiya wa inna ila rabbina lamunqalibuna hadisi na 179 wa an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana idza stawa ala ba'irihi karijan ila safarin kabbara salatan an karbo daga abdullahi bin umar Allah ta kare dagare su shi da mahaifinsa yace manzon Allah ya kasance izastawa ala ba'irihi kharijan idan ya daidaita akan raƙuminsa yana mai fita bayan gari ila safarin don yin balaguro kabbara salatan yakan yi kabarbari guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sun maƙana sannan sai ya ce subhanallazi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد abinda manzo Allah ke faɗa ke wannan ita ce tafiyar balaguro lokacin da zaka hau dabbar ko motar ko abin hawan zaka yi bismillah bayan ka zauna akan gadon bayan dabbar akan sardin dokin akan sit ko kujerar motar ko jirgin to kuma sai ka karanta wannan ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanahu wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى يا أبنجي منا روكونك أتكون ونن تفيا تامو البر kai mana gaban katar da dukkan wani aikin da'a wa takawa da dukkan wani aiki na takawa. ka arzuta mu da yin aikin da'a a cikin halin tafiya sannan kuma ka arzuta mu da takawa suna tsare dokokinka a cikin halin tafiya kar mu ga dan mambar gari inda ba ma jin kunyar kowa mu sake sai ya ci nasara akan mu ka sa mu zama masu takawa wa min al'amali ma tarda cikin dangin aiki ko muna roƙonka yin irin aikin da ka yarda da shi Allahumma hawwin alaina na hadha ya ubangiji ka sauƙaƙa mana wannan tafiya samu wata wai anna bauda ka naɗe mana nisan tafiyar Allahumma anta sahibu fi safar ya ubangiji kai ne aboki a halin tafiya abin nufi kai kake tare da mu da taimakonka da gamankatar ɗinka da kariyarka wal khalifatu fil ahl ya ubangiji kai ne halifa a cikin iyali abin nufi tsaron iyalinmu da gidajenmu yana hannunka ya ubangiji subhanahu wa ta'ala Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa safar ya ubangiji ina neman tsarinka daga wahalar tafiya wahalar tafiya wa ka'abatil manzar da canzuwar abin gani an gane ko ka'abatil manzar wato mummunan abin gani wasu ilmun kalab da munin abin da za a dawo a tarar a gida duk muna neman tsarinka kar mu ga mummunan abin gani kar mu dawo mu tarar da mummunan abin da za mu ishe a gida filmali a cikin dukiya wal ahli da iyali wal waladi da 'ya'ya wato mutum zai karanta wannan addu'a wannan ko kai ne direba ko kai fasinja ne abin da za ka karanta ke kun gane ku ko mutum zai wannan kamar yadda na faɗa lokacin da za ka hau abin hawan za ka hau da mai bismillah bayan ka hau ka zauna ka daidaita sai ka yi mai kabbara guda uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ka karanta subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kun har zuwa wasu ilmin munqalabi fil mali wal ahli wal walad kun gane ne yace wa idza raja'a idan ko mutum ya dawo daga tafiya qala hunna zai faɗo nan kalmomin da ya kuma bayan ya dawo gida kuma zai faɗo nan kalmomin kun gane wa zada fihinna sai ya ƙara a kansu ya ce mai ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamidun aibuna muna masu dawowa ta ta'ibuna muna masu tuba daga zunubanmu abiduna lirabbina muna masu bauta ga ubangijinmu hamiduna sannan masu godiya miki ga Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imta mu da dawowa gida lafiya rawahu muslim wannan hadisi ibawa muslim ya shi irin waɗannan adab idan mutum ya kokari ya tsare su zai rika samun albarka tafiya mai yawa tafiya ce ta fitauci da kasuwanci da saro kaya tafiya ce don ka je neman wata kwangila ko wani aiki ko don ka je wani project ɗinka da kake a wani gari tafiya ce ta sada zumunci duk dai tafiya daga gari zuwa gari mutum zai karanta wannan ma'ana muƙurnin kalmar muƙurnina da take cikin wa makon dalahu muƙurni tana nufin mutuƙina ba mu kasance masu iko ba dan gaban katar ɗinka ba dan horewarka ba ma'anar alwasa da ke cikin Allahumma inni a'udhu bika min wa'asa safar bi fatih alwawi idan kai wa wawun dan fataha wa iskan al'ain kai wa ainun din dauri almuhmala ainun din da ba ta da a sama wa bisa'il musallasa da kuma ca wato sa mai digo guda uku wa maddi kuma za ka yi maddi ka ce alwa'asa'i wato kawo alhamza bayan alif shi ne abin da yake nufi da maddi a nan to haka kalmar take alwa'asa'u wa ma'anarta a larabci ashidda tsanani Allahumma inni ka min wa'asa'i safar ina neman tsarin kai wa ubangiji daga wahalar tafiya ko tsananin da ke cikin tafiya kun gane ai wal ka'abatu kalmar ka'aba da take cikin wa ka'abatil manzar bil maddi ita ma al ka'abatu zaka ja alhamza ɗin din kafin ba wahiya taghayyurun nafsi min huzunin wa nahwihi canjuwar rai sakamakon bakin ciki al ka'aba wato ka'abatul manzar dukkan wani abin da zaka gani ganin sai saka damu to wannan shine mutum ke neman tsari shine wa ka'abatul manzar wal munqalab lafazin al munqalab dake cikin wasu'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad al marji dawowa wato so ilmin qalab ina neman tsarin kai ubangiji daga munin dawowa gida kar in zo in samu munin abin da zai isa a gida cikin iyali ko cikin dukiya ko cikin yaya wannan dai karin fassara ne na waɗansu kalmomi da imamun nawawi yake ganin ya kamata ya musu sharhi na musamman saboda sun sha wanda sauran kalmomi da ake yin amfani da su na yau da gobe hadisi na 980 wa na abdullahi bin sarjis radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يتعوذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر آه وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في المال في الأهل والمال رواه مسلم هكذا هو في صحيح مسلم الحور بعد الكون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi ibn sarjis Allah shi yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya yi tafiya ya ta'awwazu min wa asa'i safar a cikin halin tafiyarsa yana neman tsari daga wahalhalun da ke cikin tafiya Allah ya kare shi daga wahalar tafiya ko tsananin da ke cikin tafiya wa ka'abatil munqalab da munin abin da mutum zai tare a gida bayan ya dawo wanda zai sa masa damuwa wal hauri ba'dal kauni da canjawa daga shirya bayan mutum ya kasance a kanta duk manzo Allah neman tsari daga wannan wa da'watul mazlum sannan yana neman tsari daga addu'ar wanda aka zalunta ya Allah kar ka sa addu'ar wanda aka zalunta ta kama ni Wasu ilmazar da munin abin gani fil dangane da iyali wal mali da kuma dukiya rawahu muslim wannan hadisi na Abdullahi bin Sarjis shi ba yana kawo mana sigar da annabi ke karanta bane ya nuna mana da abin da manzo Allah ke neman tsari daga gare su amma wancan hadisi da ya riga ya kawo sigar yadda manzo Allah ya kawo su a jere kun gane muslim da ya ruwaito yace haka za huwa fi sahihi muslim haka hadisin yake cikin sahihi muslim al-hawri ba'da al-kawni da yin nunin a wajen al wa kaza rawahu at-tirmidhi wa an-nasa'i haka tirmidhi da nasa'i suka ruwaito qala tirmidhi imamu tirmidhi yace wa yurwa an gane an wa kilahuma lahu kowanne kuma yana da wata fuskar sa ta ma'ana qala ulama malamai suka ce wa ma'anahu bin ra'i jami'an ma'anarsa sawa'un kace na'udhu bika min al-hawri ba'da al ko ba'da al-kawri abinda da yake nufi gaba ɗaya fuskar ma'ana a ruju min al-istiqama mutun ya dawo daga tsayawa akan daidai aw ziyarati ila naqasi ko mutun ya cigaba da zama cikin tawaya da dan a ce tawayarsa ta rago sai tawayar kullun karuwa take to shine na uzbuka min al-hauri ba'd al-kauri ko min al-hauri ba'd al-kauni ay al-haur din daga hara ya huru innahu zanna allai ya hura, ay Allah ya yarja yayi tsammanin ba zai komo ba to idan aka ce al-haur komowa daga daidai bayan kana kan daidai sai ka dawo daga daidai din ka koma barna shine al-hauri ba'd al-kauri ina neman tsarin ka daga komowa bayan ko ina kan daidai sai in dawo daga daidai din ina fatan kun fahimta ma'ana wannan yana daga cikin abin da manzo Allah ke neman tsare da shi a halin tafiya qalu malaman suka ce wa riwayatul ra'i ma'khuzatun min takwir al-imamati idan mun ɗauki riwaya ɗin alhauri ba a al-kauri to wannan an tsilo ne da takwir imama kalmar daga takwirul imama ne shine linke rawani wa huwa lafuha wa jam'uha linke rawani a tare shi wuri guda wa riwayatun nuni amma mun dauki riwayar nun al-hawri ba'da al masdaruha kana yakunu kaunan daga kana yakunu kaunan ne idza wujida wastaqarra idan an samu abu tabbatacce wato na'udhu bika kuma al-hawri ba'da kauni. bayan da na kasance akan daidai kuma a in dawo daga kan daidai din shi nake neman tsari duk dai ma'ana tana komawa daya sai hadisi na gaba hadisi na ɗari tara da tamanin da ɗaya عن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود wannan hadisi an karɓo shi ne daga Ali ibn Rabi'a yace shahidtu ali ibn abi talib radiyallahu anhu utiya bi dabbatin liyarkabaha na halarci wajen ali ibn abi talib a lokacin an kawo masa wata dabba zai hau wato zai tafiya kenan falamma wada'a rijlahu fi rikab yayin da ya sanya kafarsa a cikin likafa haka ne likafa kenan ko Eh? kala sai ce bismillah ba nan munan ne mutum mai dabba ke sawa ba sannan ya saka ta ya hau to da ya sa kafarsa a daidai wajen kenan sai ce bismillah kaga lokacin da mutum zai hau kenan kamar ka bude mota za ka sanya kafar ka dai kenan ko ka sa kafar ɗaya kafin ka shigar da ɗaya ina fata an fahimta sai ce bismillah falamma stawa ala zahriha yayin da ya daidaita kan dabbar Kala sai ce alhamdulillah Sun qala sannan ya yace subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya karanta wannan Sun qala sannan ya yace alhamdulillah wato yace alhamdulillah salatu marratin hasu Sun qala sannan ya yace Allahu akbar wato ya faɗi wannan kalmar salasa marratin ita masu uku thumma qal sannan ce. subhanaka inni zalamtu nafsi sarki ya tabbatar maka ya ubangiji ka fi karfin tawaya dukkan kamala ta kai lalle ni na zalunci kaina faghfirli ka gafarta mun innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai innahu yadda al'amarin yake la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubai sai kai bayan ali bin abi talib ya wannan summa dhahika sai kuma aka yayi dariya fakila sai aka ce ya amiral mu'minin min ayi shay'in dhahikta ya sarkin mu'minai me kake wa dariya qala sai ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'altu da ido na na ga manzon Allah yayi waɗannan ababan da ko ga nayi sun ma bahika shi ma sai ya dariya hmm. da haka ne ma da na yi irin wannan abin kuma sai na yi dariyar fakultu lokacin da na ga annabi ya yi dariya sai na ce ya rasulallah min ayi sha'in bahikta ya manzo Allah bai kai wa dariya qala sai ce inna rabbaka ya ajabu min abdihi idza qala ighfir li dhunubi ubangiji yana mamakin bawansa lokacin da bawa ya ce gafarta min zunubaina yana mamakin yadda wannan bawa ya zanto mai dabara mai hangen nesa ya lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi bawa ya san ba mai gafarta zunuban sai ne sai ce in gafarta masa <laughs> rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da imam Tirmizi wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne hasan a wani sashi na a wani kwafi na tirmidhi din yace hasanun sahihun wa hadha lafzu abi daud lafazin da ke nan gurin lafazin abu daud ne wato dai duk wannan sun shafi addu'o'i na me na tafiya na tafiya idan mutum zai tafiya amma idan ba wai tafiya za ka yi ba kawai daga gida za ka je kasuwa za ka je wurin aiki to ba sai ka karanta wancan dogon addu'a kawai da lokacin da za ka hau abin hawan za ka yi mai za ka yi ina fata mu fahimta bayan ka zauna sai ka yi godiya ga Allah ka ce alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi kiran sai ka shiga wani tafiya ba sai ka karanta subhanallahi sakhkhara lana hadha wadansu malaman suka ce za ka karanta subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sai ka take ya nan gurin amma ina cikin halin tafiya ne to sai ka shiga kuma اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عنا الى اخره kun gane wannan ta alibi na misali wata ce kuma ta daban ko mutum yi wannan ko mutum yi wancan ko wata rana yi wannan wata rana yi wancan idan ka je garin da zaka kuma zaka dawo garin kuma zaka sake yi tunda can ma fitowa zaka yi tafiya باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه ويوم كده عندما في الزوايا حكا na ga wanda ya tana da ya ga wani ya tayi shi kuma sai ya duba ta shi ga tana tana yi ko kuma dai ya ba sai an bugo ba babi ne da yake magana dangane da kabbaran da matafiyi zai yi sa'a da sanaya idan ya hau kan wani tudu lafazin as-sanaya jam'i ne na saniya saniya ita ce kamfar dutse ko wani dutse wanda yake jikin babban dutse dukkan dutsen da ila titi ya bi ta kanshi kafin a bi ta kansa a sake sauka to lokacin da mutum yake tafiya sai ya hau kan tudu to zai kabbara kenan wa biha ko abin da yi kama da kamfar dutse na dukkan wani tudu ko ba tudun dutse bane tudu ne na yaki tudu ne na ƙasa in dai mutum na cikin tafiya ya samu kansa akan wani tudu to zai kabbara sawa'un dutse ne ko wani sa wa tasbihihi da kuma tasbihi na shi matafiyi idza habata al-awdiyata idan ya gangarawa kwalirrika Wani nahwaha da makamantan kwalluka ko da wata gangara ce ba kwari ba wurin wan nahyi ba mubalaghati bi raf'i sauti kuma babin yana ma hani dangane da zurfafawa wajen daga sauti bitta kabiri, da yin kabbara wani nahwihi da makamantan kabbara kamar karatun qur'ani ko wani zikirin ko wani abu an gane ko wato abu na nuna zai yi magana ke nan abu na farko lokacin da mutum yake kan tudu zai mai kabbara idan kuma yana gangara zai mai tasbih sannan kuma an hana lokacin da za ka yi wannan kabbara ko kana tafiya kana karatun qur'ani ka tsaga murya da yawa wato za ka yi kabbara da sauti na ƙasa kun gane hadith kaunuhu aufa cikin hadith ce za aufa ala saniyatin Mai aufa take nufi ai irtafa idan ya ku ya hau kan wani tudu na dutse kaunuhu fadin lafazin fad bi fathil fa'aini bainahuma dalun fadin guda biyu ko ce tana da fataha a tsakiyar su ga dalun muhmala dalun din da ba ta zugo a sama sakina kuma ga dauri wa akhirhu dalun ukra karshe kuma ga wata dalun zan. wa huwa al-ghalizu al shine dukkan wani tudu na kasa mai mai haka a turai yana da karfi shine fada fada a takaice dai lokacin da mutum yayi hawa zai kabbara idan ya shiga gangara kuma wanda kuma ya shafi dukkan mai tafiya ya shafi dukkan mai tafiya sawa'un kana tafiya a kan dabba ko a ƙasa ko a mota ko a jiki ko a mashin ai za ka gane da ka je ka hau kan tudu kuma za ka gane kuma an yi kasa ina jin ko a jirgi akan gane ana yin sama lokacin da ake yin sama din kaga za ka yi mai kabbara kuma akan gane akan yi kasa da akwai lokacin da shi mai tuka jirgin zai gano wani da shiga cikin sa kila zai dama masa lissafi ko dai ƙara sama ya tsallake shi ko ya kasa da shi to kaga idan an yi sama an hau tudu kenan sai kai kabbara idan an yi kasan ba <laughs> an yi kasa har ta hukar gane kenan sai kai tasbihi a duk inda ka samu aiwatar da sunan annabi cikin ha ka samu kanka cikin halin ka yi fattakullaha mastata'tu hadisi na 985 wa na abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah inni uridu an usafira fa ausini wani mutum yazo wajen manzon Allah ce ina so in yi tafiya yi mun wasiya qala alayka bi taqwallah sai manzon Allah ce ka ji tsoron Allah ka lazanci ta kawa ne duk abin da ka san Allah ya ce ka yi to ka yi kokarin yi abin da duk ka san ya haramta ma to ka nisance shi ita ce ta kawa dan ai wata kabiri ala kulli sharaf sannan duk inda ka hau kan wani tudu to kai kabbara falamma wallan rajul yayin da mutumin ya juya zai tafi qala sai ce allahumma allahumma tuwi lahu al-bu'da ya ubangiji na dai masa tazalar tafiya wa hawwin alaihi safara ya ubangiji sauƙaƙa masa tafiyarsa kare game da wahala ko kunci a cikin tafiya wato wannan ya nuna ya halatta kaiwa mata matafiyi wannan addu'ar ke rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun hadisi na 986 وعن ابي موسى الاشعري رضي الله anhu, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس يتي من كسن شي ترد النبي cikin wata tafiya فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا sai muka kasance duk lokacin da muka kusaci wani wawa keken fili sai mu rinka hailala la ilaha illallah sannan wa kabbarna mai kabbara wartafa'at aswatuna muryoyinmu suna ɗaukakuwa da wannan abin fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum ya ko mutane ku tausasa wa kayukanku mana ku tausasa wa kawunanku fa innakum la tad'una as-samma wala za'iba. don wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya nan bane innahu ma'akum lalle shi yana tare da ku da jinsa da ganinsa da iliminsa innahu sami'un qarib lalle shi mai ji ne ko makusanci ne ga bayansa wannan hadisi muttafaqun alayhi to kaga wannan shine hujjar Imam an-Nawawi cewa wan nahyi an mubalagati bi raf'i as-sawt bi takbir kana ta ana bukatan kabbara kuma ka dauka sai ka daga wuri Allahu akbar da karfi a zaka ce Allahu akbar Allahu akbar gurgurdan yadda zaka ji da kanka ka ji da na kusa da kai shine abinda kowa zai yi da kansa shi kadai to sai wannan ya nuna kowane irin zikiri ma kuma haka ya kamata mutum yi da rashin ladabi na lokacin da kake zikiri kana daga murya wannan rashin ladabi ne bai dace ba babu istihbab dua fi safari babin da yake magana dangane da mustahabbancin yin addu'a a halin tafiya wato ba addu'ar tafiya ba a'a roƙon wata bukatar ka lokacin da kake cikin halin tafiya kun gane ne waccan addu'ar tafiya daban mun karanta ta ga san yadda ake yin ta hadisi na 987 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da yalan gidansa ya ce salatu da'awatin mustajabatun addu'o'i guda uku karbaku ne la shakka fihinna ko shakka babu cikin wannan ta farko da'awatul mazlum wanda aka zalunta ubangidanka ya zalunce ka kamfanin da kake aiki karkashin sa ya zalunce ka wani mutum ya zalunce ka barawo ya zalunce ka dan fashi ya zalunce ka makwabci ya zalunce ka duk wani mai zalunci ya zalunce ka idan ka roki Allah to addu'ar ka din nan karɓa na biyu wa da'awatul musafir da addu'ar matafiyi mutumin da yake cikin halin tafiya yana cikin halin da idan ya roƙi ubangiji Allah zai karba addu'arsa na uku wa da'watul walidi ala waladihi da addu'ar mahaifi ga ɗansa lafazin walid ya shafi uwa ya shafi uba dan uba mahaifi ne uwa ma mahaifiya ce saboda haka cikin su duk wanda ya wa ɗansa addu'a Allah na karba to shine malamai suka ce ko da mummuna ce ko da kyakkyawa ce da haka sai mutum ya kame bakinsa kar bacin rai ya sa sai ya zanto idan ana nufin ana karɓar mummunan addu'ar da mahaifi zai waɗa ko mahaifiya ta waɗa a cikin halin tafiya to a nan gurin manzan Allah ya faɗi haka ne don ya zaburar cewa a yi ko don a yi kafa kafa kar a yi don kar a yi idan mummunan addu'a ce amma idan kyakkyawa ce fa manzan Allah ya faɗa ya zaburar dan dan a yi abu dawud ya rawaito hadisin wa tirmidhi fa qala hadithun hasanun wa laysa fi riwayati abi dawud baya cikin riwayar abu dawud cewa ala waladihi kawai sai aka ce wa da'awatul walid da addu'ar mahaifi ko da ba ce ala waladihi ba kowa ya san ta shafi mahaifin ɗansa kenan ko ala da kallo wannan riwaya ta fassara waccan babu ma yadda bihi idza qafa nasan aw ghayrahu baban abin da zai mutum zai karanta na addu'a idan ya ji tsoron waɗansu mutane au gairahum ko kuma waɗansu wanda ba mutane ba ko da aljanu ne kashi tsoro wuri an ce ana ban tsoro a wajen hadisi na 188 ana bi musul ash'ari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza khafa qauman manzo Allah ya kasance in ya firgita da waɗansu mutane qala sai ce allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya ubangiji muna saka a gaban su ma'ana ka shiga tsakaninmu da su wa na'udhu bika min shururihim ya ubangiji muna neman tsarin ka daga sharrin su to sai kare ka daga sharrin su duk waɗansu da kake tsammanin suna kulla wani abu in kana wannan sai su je mitin sai su tattauna akan kowa amma kai sun manta da kai sai bayan an zo mintin karshe kowa ya gaji an fara hamba ce kaga sai yanzu ka tuna magana wata yace a kyale ba su ba kuma in mun zo mintin din gobe sai Allah ya tabbatar da su idan sa ka tanga karfe tsakanin da su duk bakin su za su je ga Allah ya tsare ta rawahu abu dawud wa an-nasa'i bi isnadin sahih babu ma ya kullu idan nazala manzilan babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya sauka a masauki sawa'un masauki na kan hanya kaya da zango don ka yi sallah ka ci abinci ko masauki na kaje garin da za ka kwana sawa'un a gidan baki ko a hotel kaje je ka kama ka za ka zauna wata irin addu'a ya kamata ka yi hadisi na 989 an khawlata binti hakim radiyallahu anha qalat daga khawla binti hakim Allah ya kare da a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzo Allah yana cewa man nazala manzilan duk wanda ya sauka a wani masauki sun qala sannan sai ce a'udhu bi kalimatillahi tammat bi sharri ma khalaq shikenan fa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma uku dan galibi annabi idza da'a dubu salat in zai addu'a galibi so uku ke to sai ka faɗa so uku in mutum yayi wannan manzo Allah sai lam yadurruhu lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalika ba abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan wajen lafiya kalau ba abin da zai cutar da shi a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq kaga siriyar annabi zan sauki ba wahala amma yawanci mutane sai kaga sun fi son lakani kuma galibin lakani kai baka iya da kanka sai dai ka bada kuɗi shi wanda yake da lakanin ya maka wani bawan Allah ya taɓa zuwa wajen wani malamin suna ce waye ya taimaka masa da addu'a ya ce to zan faɗa ma abin da ya kamata kai ma ka rika yi tsakaninka da ubangiji insha Allah ta'ala bukatar ka za ta biya ni ma kuma in na samu ranar lokaci zan saka a ciki sai ya faɗa masa addu'o'i haka su suratul fatiha su kul Allah ahad sai ce wannan kadai wannan kadai to sai je wajen wani dan bid'a suna da alaka da wancan malamin da sunna ce ka turo mana shi tun da ya ce wannan kadai aka turo shi ya ce. akwai lakani wanda zai ci amma ita addu'ar tana da ɗan ayyuka da ake haka ya za a yi ce na farko idan dare ya raba tsakiya daidai wa daida a <laughs> shekarar ta to da Allah yaushe ne dare zai raba daidai wa daida ita kuma yanzu za ka karanta ta sai kai alkafara wato kai irin tsallaɗin nan ka kifo akan hannayenka kafafunka suna sama za ka karanta ta dare ya raba tsakiya kuma za a karanta ta wani adadi dai mai yawa yake a karɓar kallon gaskiya wanda ba zai iya wace to ai sai ka bada kuɗi sai a yi maka ai ba wahala to yawanci mutane su sun fi son wannan da yan dambara sun riga sun ɗauka sun riga sun gano mutane psychologically suke yakar mutane to su ko mutane sai su mu'amalanci Allah yadda ake mu'amalantar dan adam wani dan adam din sai kayan naci a kore shi gobe ka koma an wahala da kai sannan a baka to sai dauka shi ma Allah ka yi. idan ka haka kayan kiyasin Allah da mutane wato ka kwatanta Allah da mutane shi ko Allah ta'ala laisa ka mislihi menene Allah zai ci da wahalar ka in ka wahala da baka wahala ba ko me yayi hasara in ka wahala ko me zan kara masa sannan in har sai ka wahala zai baka wannan ya dace da sa. bai dace da rahamarsa sa duk abin da ka ga wahalarsa ta yi yawa wallahi ba koyarwar annabi bane ba duk cikin abin da annabi zai bayar da adadi ba za ka taba jin ya wuce ɗari ba shi yasa duk abin da ka ji an ce ka yi dubu lillahi lillahi lillahi wa bid'a ne ba koyarwar annabi bane annabi yakan dakatar da mutane tsari. in har za ka wuce dari to za a kyale ka kofa a buɗe ba adadi kyale wanda zai dubu yayi wanda zai mulenye wanda zai kaza yayi amma kar ka ɗauka sai ka kai wannan adadin da ka ɗaukan wa kanka sannan Allah zai biya sai ga jahilai sun je sun ɗauki mutane wa ji a yi ɗawa biyu su hamsin to waye ce a hamsin daidai a ƙara hamsin da ɗaya mana ko a ƙara sittin sannan idan ni na je ne arba'in da tara waye ce maka ni ta buƙatar ba ta ba kai da kace sai an yi hamsin waye faɗa maka ina ka samu haka babu amma yan tsibbu sun riga sun san mutane da ka ce kaza mai sauƙi mutum sai ga a ah, yanzu ɗan wannan ne to sai an sha wahala to ka haka kuma sai ka bada kuɗi kenan Allah tsare amma ka duba wannan fa a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq manzal jallati lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi da ko ce rawahu muslim muslim ne ya rawaito حديث ندري تسعين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر ماذا الله يكسر في إيديه fa aqbala al-layl sai dare ya fuskanto qala sai ka ji manzo Allah ce ya ardu rabbi wa rabbuki Allah ya ke kasa ubangiji na ubangijinki shine Allah a'udhu billahi min sharri min sharriki ina neman Allah ya tsare ni daga sharriki ina neman tsarin Allah daga sharriki wa sharri ma fiki da sharrin duk abin da yake tafi yake cikin ki wa sharri ma khuliqa fiki da sharrin abin da aka halitta cikin ki wa sharri ma yadibbu alayki da sharrin abin da yake kai kawo a kanki. wa a'udhu bika min sharri asadin wa aswadin ya ubangiji ina neman tsarin ka daga sharrin asadin zaki da kuma dukkan wani dangin dabba mai farautar dan adam ya farauci dan adam wa aswadin ina neman tsarinka daga sharrin aljan waɗansu malamai suka ce aswadin ana nufin aljan waɗansu malamai suka ce aswadin wata macijiya ce ƙatuwa kuma za ka ganta a launinta akwai baki to saboda ta'addancinta tsare matafiya take a hanya sai dai su gudu kuma saboda ta'addancinta da sharrinta sauti take bi in ta ji sautin abu za ta yi wajen nan take sai ta cimma wannan abu sai dai in ba ta ji sautin sa ba to ita ce aswad waɗansu malaman suka fassara aswad da cewa shi ne ɓarawo saboda shi ma yana sajewa cikin duhun dare ya je ya ɓarnar kun gane manzo Allah da ya nemi tsari daga sharrin asad wa aswad sawa mun fassara shi da wannan macijiyar ko mun fassara shi da wato ainihin ɓarawo ko aljan wa min al-hayyati wal aqrab ina neman tsarinka daga sharrin macijiya da kuma sharrin kunama wa min sakin albaladi ina neman tsarinka daga sharrin mazaunin gari waɗansu malamai suka ce sakin albaladi a nan gurin ana nufin aljan waɗansu suka ce ana nufin mutane waɗansu suka ce ana nufin dukkan wani ma'abucin sharri sawa'un mutum ne ko aljan wa min walidin wa ma walada ina neman tsarinka daga sharrin dukkan wani mai haihuwa ko wanda aka haifa wanda yake da sharri din in dai haihuwar ta yi ko shi ya haifa yana da sirri ina neman sarki kaga wannan ya zo mai umumi dan wannan jumla ta karshe ta haɗe da duk abin da suka wuce a baya kun gane rawahu abu dawuda imam abu dawud ya rawaito shi wal aswad suka ce ash-shakhs qala al-khattabi lafazin al-aswad yana nufin wani gangan jiki imam al-khattabi ce wa al-baladi abinda ke nufi da sakin al-baladi humul alladhina hum sukkan al aljanu waɗanda suke so ne galibin ma'abota cikin ƙasa mazauna cikin ƙasa qala wal balad min al ard min al ard ma kana ma'awal hayawan idan an ce al balad ban ƙasa shine duk abin da ya zama wurin taruwar dabbobi wa illa mai kun fihi bina'un ko da kuwa wato ainihin babu gini a cikinsa wa manazil ko da ba gidaje qala yace wa yahtamilu anna al murada bil walidi iblis wa ma walada ash zai iya ɗaukar ma'anar abin da ake nufi da walid shine iblis sannan ma wani da kuma ne sauran a takaice dai abin da na gabatar muku na ma'ana na farko shine abin da ya furin jaye cikin waɗannan kalmomi da na faɗa babu babu ta'dil al-musafir babin da yake magana akan matafiyi yayi hanzarta ya koma gida babu sihibabi ta'jil musafirin ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu babin da yake nuna mustahabbancin matafiyi ya hanzarta komawa wajen iyalinsa in ya riga ya gama biyan bukatarsa a tafiya kare ba ta lokaci ka gama yau karka ce bari sai gobe da in ƙara huta ko jibi kuma za ka koma gida ana da bukatar ka hadisi na 191 ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah sura da abincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce as-safaru qita'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba yamna'u ahadakum ta'amahu tafiya din na hana ɗayan ku abincinsa wa sharabahu da abin shansa wa naumahu da hutunsa ko barcinsa domin za ga idan kai tafiya ko da ka samu abincin ba shi ka saba ce a gidanka ba ga baka shi da musamman da aka yi rashin sa'a garin da ka je din sun sabawa garin ka kai da ka tashi ta fuskar al'ada al'adu da yare da menene da komai da komai sai da abincin su ya zama tashi hankali sai kai da cikin in ba Allah mu gaban kasar ba in kwanaki da je su dan zan yi karatu ai na ci uwar wahala wani abinci da suke ci ne to sai da mutum ya ya sai wani wake ne shi za a ci da rana shi za a ci da dare shi za a ci da safe katuwar tukunya ake dora ta haka wake da biredi amma so kuma suna ganin burgewa ne to ya to kaga tafiya sai ta hana ka san abinci ta hana ka san don ka je yau dan sanin luka wallahi mutum zai jawo halaka sai ta hana ka san abinci ta hana ka san ta hana ka barci ka farka idan ka farka da dare a ɗakin da ba shi ka sace kwana ba akwai tashi hankali fa ɗakin baka ji kana karo da bango wani lokaci fa idza qada ahadukum nahamatahu idan ɗayan ku ya riga biya bukatar sa min safarihi a cikin halin tafiyar sa falyu'ajjil ila ahlihi ya hanzarta koma gidan iyalinsa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rubuto wato kaga dai ba a son ka dade sama da kima in ba bukata ce ta sa ka dade din ba nahamatahu ana nufin maqsudahu babu istihbabil qudumi ala ahlihi naharan da yake nuna mutum ya dawo daga tafiya zuwa gidansa da rana wa karahatihi bil layli da karhancin dawowa gida da daddare li da hajjin ba tare da bukatu musu ai hakan ba so ake kai saiti lokacin da zaka dawo ka dawo da rana makaruhi ne dawowar dare an fi son dawowar rana kafin rana ta faɗi da sauran ragowar yini hadisi na 192 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ترى من شان الله ثبت غريش ده يالين جدا سياتي إذا أطال أحدكم الغيبة al-ghaiba يزأوي تتفيا ku ya tsawaita tafiya suka ce nan ne muhallin dawowa da daddare ga wanda ya daɗe ne a cikin halin tafiya ya yi kwanaki amma wanda yau ya tafi zai dawo yau yau ya tafi zai dawo gobe shi zai iya dawowa da daddaren ba karhanci amma wanda ya tsawaita kwanaki to menene tsawaita kwanaki suka ce daga kwana biyar zuwa sama ko daga bakwai zuwa sama to wannan duk ana girin da tsawaitawa a wannan yan kwanakin da zaka yi baka nan matarka zaka samu cewa yadda take zama baka nan ba shine yadda take zama ba in kana to har kawai babu wani bayani sai ka dawo da daddare bayan ka rade baka nan idan ka same ta wata iri haka ba yadda ya kamata ba amma in ta san za ta zo ko za ta kin tsakanta bayani zai zo nan gaba suka ce dai karhancin yana takaituwa ne ga idan mutum ya yi mai ya tsawaita ya ce za a sala ahadukum al-ghaiba idan ɗayan ku ya tsawaita tafiya baya nan fala yatruqanna ahlihi kar ya dawo iyalinsa cikin tsakiyar dare wa fi riwayatin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an yatruqa ar-rajulu ahlihi laylan a wata riwaya manzon Allah ya hana mutum ya dawo iyalinsa cikin dare muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito hadisi na 193 wa an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya kasance la yatruqu Ba ya dawo wa iyalinsa cikin dare wa kana yatihim qudwatan galibi yakan zo musu ne da hantsi sallallahu alaihi wasallam aw ashiyatan ko kuma bayan rana bayan rabin yini kamar bayan azhar ko dab da la'asar haka yake zo musu muttafaqun alayhi lafazin at-turuq ana nufin al-maji'u fil layl asraka yatruqu turuqan at-turuq shine zuwan dare to anan da yan uwa malamai suka ce idan wannan karhanci zai tabbata ne idan tafiyar ta zama mai tsawo ta kwanaki sannan idan iyali ba su sani ba amma ko mun dadewar da kai ko kai wata baka da in sun san ga za zaka dawo gobe ko jibi to wannan ko cikin gari ka zo zaka iya shiga gidanka dan sun riga sun sani dan an hana ka shiga ne cikin dare saboda ba su san zaka zo ba to amma idan an ba su labari lalle sati uku zai tafiyar kuma ba zai wuce sati uku dan bizar sati uku ce ko tafiyar ba zai wuce sati biyu dan bizar sati biyu ce to wannan ko cikin dare ka zo za ka iya shiga gidanka saboda menene ita ta san zaka ka dawo duk kimtsi da shiri da ya kamata ta yi na tattare ka za ta yi in dai mai hankali ce kuma wannan shi ake bukata dan a wata ruwayar hadisin manzo Allah yake cewa kar ku zakke wa iyalinku cikin dare ku zo da rana sannan ku ba su labari idan kun zo kafin ku isa gidan ku sanar ta ce kai je ka gida ka ce na dawo daga tafiya gani nan zuwa nan da awa biyu wannan in da can ba ta sani ba kenan manzo Allah ya bayyana hikimar yace hikimar shine domin wanda gashi ya tattaru a jikinta ko na hamata ko na gaba ta asi wanda gashin kanta ya lalace ta gyara gashin kanta ta kitso wanda za ta gyara jikinta ta yi kunshi ta yi lallaye duk ta yi ka zo gida ka same ta fes to wannan shine hikima an wani na cewa yau a wurin <laughs> wato kaga akwai hikima ke babu ma ya kulu idza raja wa idza ra'a baldatahu babun abin da mutum zai faɗa lokacin da ya dawo kuma ya hango rufin kwanan garinsa kai ne ka dawo daga tafiya daga na zaka hango Kano in ka dawo daga hanyar Zaria daga Naiba a Naiba ba ta cikin Kano kenan yau tun wajen sanin Bob haka mutum dai ko daga babban rawan a bawo to idan daga nan kake in kuma daga nan wajen ne idan ka zo wajen multa da ko abin nan inda ne za ka hango gari an gane ku me za ka faɗa fihi hadithu ibn umara السابق في باب تكبير المسافر إذا Sanaya. A cikin wannan babi akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya gabata wanda yake magana mutum zai kabbara lokacin da ya zo wa tudu kuma zai yis tasbihi idan ya zo gangare to ai galibi ka gano rufin garin ka sai fa in ya zanto dama garin na kai na kwari kai inda ka bi wata tudu ne yanzu ku kasancewar kuma zauna Kano cikin hanyoyin nan da ake fita daga Kano ko dai nan hanyar haɗe da ko ta Zaria ko ta Gwarzo ko ta nan gurin ta Multara wace hanya ce mutum zai fi gano Kano tana gangarasa ba ku sani ba hanyar gaba suna ta hadai da kafa kano tun daga wajen dan zaki din sai ka kano tun daga wajen jogo za zaka yawanci gangara kake yi daga nan in kana bi me kake yi tudu hadisi na 994 wa anas radiyallahu anhu qala aqbalna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mun dawo daga tafiya tare da annabi hatta idza kunna bi zahr al-madina har sai da muka zo bayan garin madina an gane ko ko kuma a daidai wurin da madina na bayyanuwa gare mu muka fara hango madina kada sai manzo Allah ce ayibun taibun abidun lirabbina hamidun fa lam yazal yaqulu zalika hatta qadimna almadina sai manzo Allah ya karanta waɗannan kalmomin bai gushe bai yana maimaita su har sai da muka shigo madina sannan sai shi to kamar zai dan ka dawo tun daga rawun abawu da na zare road din can na can bypass din nan sai mutum ya fara aibuna taibun abidun rabbina hamidun har ya shigo cikin gari kenan in shigo kuma sai dai na. rawahu muslim babu istihbab ibtida'i al-qadim bil masjid babin mustahabbanci idan ka dawo daga tafiya to zaka fara yada zango ne a masallaci kafin gida allazi fi jiwarihi masallacin da yake na makwabtaka da gidanka wa salatihi da sallah a ciki fihi a masallacin raka'a ta raka'a biyu mustahabbi ne in ka dawo daga tafiya kafin ka shiga gida ka shiga masallaci ka sallar raka biyu masallacin ungur masallacin da ya fi kusa da gidanka hadisi na biyar wa an ka ka'ab ibn malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi raka'atayn ka'ab ibn malik sai manzo Allah idan ya dawo daga tafiya yakan fara da masallaci ne ya sallar nafila raka'a biyu shin wannan wajibi ne ko mustahabi mustahabi muttafaqun alayhi babu tahrimi safaril mar'ati wahadaha babin da yake magana akan haramcin tafiyar mace ita kadai ba miji ba muharrami hadisi na 996 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man zalla la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta baga dukkan matar da tayi imani da Allah ta yi imani da ranar ƙarshe tusafiru masirata yawmin tace za ta yi tafiyar yini daya wa lailatin da dare daya illa ma zai maharamin sai fa in tare da ita akwai muharrami alaiha wanda yake tare da ita muttafaqun alaihi muharrami kamar danta ko wanta ko kaninta ko dan mijinta ai duk muharramin ta ne babanta da kakanta duk muharramanta ne mijinta da baban mijinta da kakan mijinta duk muharramanta ne dan mijinta ko da ba ita ta haifa ba muharraminta ne jikan mijinta dan ɗansa ko dan yarsa dukan waɗannan muharramanta ne kun gane muttafaqun alaihi حديث الذي سنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ya ji manzan Allah na cewa la ya wannan rajulun bi mar'atin illa wa ma'aha mahram kada namiji ya kaɗaita da wata mace shi kaɗai daga shi sai ita face sai da muharrami wala tusafiru almar'atu illa ma'a zai mahram kada mace ta ce za ta yi tafiya face sai tare da muharrami fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzan Allah inna mar'ati kharajat hajja matata ko ta fita wai za ta aikin haji ba muharrami kuma tare da ita wa in niktu tiftu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an riga an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki wuri kaza da wuri kaza fa qala sai manzo Allah ce in talik fa hujja ma amrati ta shi ka tafi ka riski matar ka koyi aikin hajji tare ba sai ka je da haji ba wato ka ga kidan ba hali ta tafi ko aikin hajji ko umara dole sai da da muharrami to dare ga muharrami ne a dare ba muharrami bane ba kanin miji ba ba muharrami bane wani miji ba muharrami bane ba ina fata mu fahimta wato dole ne sai da muharrami ke to wannan shi ne karshen babin da yake da alaka da tafiye-tafiye ina jin mun samu abubuwa masu yawa a ciki imamun nawawi kan Allah ji gasar gafara Allah saka masa alheri ya tattaro hadisai na manzon Allah bai ya kulla musu babu ka zai sa a fahimce su kawai abin da ya rage mu yi masa karatun tsaf mu fahimta wato mutum ya nazari a gida ya ji sake ji kuma ya kokarin aiwatarwa Allah ce mana gaban kasar assalamu alaikum sun ce mun shi ya galibin karatu ko kuma mun tana karatun gaba daya a cikin karatu bai tambayar kurkuna cewa zai iya kafara sama da uku a abin da aka ce dai manzo Allah na yi biyu ko biyu ko saboda ka karka kara akan yadda wanda ya ce wai ya zai ya zama malami shine kai ta neman ilimi insha Allah za ka zama malami inda kana neman ilimi zan to cewa ka ba ilimi din lokacin kan kuma ka samu malamai ko malami ya danganci matakin fahimtar ka ko wanda malami ɗaya zai iya wadatar da shi a matakin karatunsa na farko har sai daga baya yana ƙara fada da fahimta kuma yana ƙara yawan malamai din a kowanne lokaci ɗaya zai iya ƙaruwa da malamai uku ya je wannan darasin ya je wannan ya je wannan saboda zai iya fahimta idan ya ɗauko duk yana iya rikewa to wannan sai mutum ya yi wannan ya danganta da adadin darasin da ya kamata mutum ya dauka daidai da fahimtar sakar mutum ya dauka sama da fahimtar sa da in ka dauka sama da fahimtar ka sai ka kasa gaba sannan kuma kar ka dauka cewa ana iya yin ilimin a kare cikin kankanin lokaci yana buƙatar lokaci mai tsawo ana yi kuma don abin da ka sani kana kokarin sake a cikin aiki wanda yakan taimaka wajen zaman ilimin karan kansa abin da yana buƙatar himma yana buƙatar kwazo yana bukatar in an fara kar a rika Allah shi taimaka mana wannan ya ce a cikin 'yan kwamitin wannan masallaci akwai wani daga cikin su baya da lafiya da haka ake roƙa wasu addu'a wajen yan uwa a sake cikin addu'a ubangiji ta Allah shi ba lafiya muna fatan Allah ya azurta shi da lafiya haka duk wani musulmi da ba shi da lafiya ubangiji ta Allah ya azurta shi da lafiya waɗannan su ne takardun da zan iya karantawa kawai don na sauran galibi masu da cikakkiyar ma'ana na ina tambaya ne a kan da akwai mutanen da suke yin tafsirin abu na wasu ayoyi ana ta ruwan gatari a wuta in ya yi gashi aka a ruwan a bawa ɗan jirgin ya ta da maganin dangane da abin da ya shafi shi kansa bene ni kullum abin da nake faɗa mutane shi ne su kalla abin da suka kiwon lafiya a shari'a dai a iyakacin sani na babu wani nasi ko na qur'ani ko hadisi da ya ce akwai wani abu mai suna beli da idan an haifi yaro ya kamata a cire masa babu wannan sai da aka labin suka kiwon lafiya likitoci su yi mana bayani shin wannan beli akwai shi gaske ne sani da akwai shi in ba a cire wa yaro mai zai haifa inda za a bar in an cire kuma wani amfani za a samu karkashin abin da za a samu na bayani shi zai sa a gino akan a cire ko kar a cire domin shari'a ta zo ne domin ta tabbatar da duk abin da yake maslaha gyara ga rayuwar dan adam ko shi kadai ko shi da sauran jama'a kuma ta zo don ta hana duk abin da yake barna ga dan adam shi kadai ko kuma ga rayuwar jama'a da haka wannan kaga likitoci za a tafi su yi bayanin wannan amma a shari'a babu wani dalili da aka ce akwai wani abu sunan shi bai kuma za a shirya mutum idan ya kai wata kaza ko kwana kaza ko wanda mai yanke shi ko a cire shi to ballantana kuma a zo a ɗauki gatari a sa a cikin wuta idan ya ja a ɗauka a sa a ruwa sai a baiwa yaro ya sha da nufin cewa zai narkar da belin ai duk wannan reshe ne na wancan sai in mun yadda akwai belin kuma lalle sai an cire shi sannan wannan bayanin zai zo sannan idan an ɗauki wannan shi kuma na biyu a matsayin tawaida kamar yadda ka faɗa baya cikin tawaida ta shari'a tawaida ta shari'a ana karanta mutum abu ne ko a tofa masa ko a karanta ko a tofa shari'a duk ta nuna haka amma ba wai a narka wani karfi a cikin wuta ko a sashi a cikin wuta ya zafi kuma a sa a ruwa ba mutum ya sa. Hmm. littafi na na ga an sa hadisin da ya bayar da ishi hmm. a sahihi a littafin ka ce zaifi ne to bari duba ko ni ma na an ce zaifi ne ne ban gani ba a 190 kace bin hadisi na zai ne ban lura na wucewar fadakar ba a kansa ku lura da shi hadisi na 190 hadisin dan umar hadisin abdullahi dan umar da ce za safara fa aka al-layl qala ya ardu rabbi wa rabbuki allah wannan hadisi an ce a cikin da sa akwai jahala jahala kuma abin da ke haifar da tsaunin hadisi duk da ibn hazrat al'askalani ya hasana shi amma dai ni ne ballo zaba na manta na wuce ban yi wannan sadakarwa ba wa alaikum salam ya wa kana wa dawo cewa

ko da lokacin karhanci kuma bayan la'asar ai nafila din ba ta zama makaruhi sai bayan rana ta fara ja kafin rana ta fara ja a ce daga yin sallar la'asar kamar misali an yi la'asar karfe hudu hudu da rabi har zuwa biyar da baka shiga lokacin karhanci ba sai ka wuce biyar zuwa biyar da rabi sannan za a ce ka shiga lokacin karhanci kuma ko da lokacin karhanci ne duk nafilar da take da sababin da ya sa ake yin ta to ita wannan karhancin bai shafe ta ba na jin na sha faɗin wannan auren ka alaikum salam amma ya haƙuri haka lokaci ya riga ya sai Allah ya